danna mana subscribe da danna sanarwa domin samun bidiyoyinmu da zarar mun dora. To ina wargazo gaisuwa. Abun ban gane ka ba. Abu baki gane ni ba ni ne makocin kanin abokin wanda ya taɓa ganin ɗan kamashin da ya taɓa ganin hoton sawayen takalminki. ki fahimci kalamai na don kulle alaka kula da wajen kallama mai kalangun kalolin kallafa kula da kallon ki kullum kullum ganin ki yasa na zo ni gagarumin gyangyaɗi don gano gungun gangamin gamayyar gami daga musassun gine-ginen garkuwar garajin cire ganda cikin gaggawa.